السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga sayan halitta annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi da sahabbarsa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin su barka mu da sake haɗuwa a wannan rana ta lahadi goma sha shida ga wannan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da goma ga watan takwas miliyariya dubu biyu da ashirin da biyar Allah ya kaddara mana sake dawo wannan masallaci na Masjid Bilal bin Rabah a nan GRE garin Kebbi jihar Nasarawa domin ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka al-aqida na Fawil Sheikh Imam alhafiz hafiz Abu Ja'far Al-Bahawi rahimahullahu ta'ala a zama na ƙarshe muna karatu cikin bakara ta casa'in da uku inda muka karanta wannan fakara muka karanta ta'alimin المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله muka karanta kaɗan daga cikin abin da ibn abdulizzi alhanafi rahimahullahu ta'ala ya faɗa game da wannan faƙara din إنبا من جاوا رب كرم جاء الإمام الأجوري يكاو أسكن بذات الشريعة أبابي يقول باب في فضل في فضل الصحابة ما كتشي يو لأنه حل باب في مكان أكن وصفه هي ودن ما سوء الدين الشيعة suke faɗa game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu karanta waɗannan shigohi ne daga wannan littafin حفظ من التاريخ من بين وفاة الرسول Ila مقتل الحسين سنة واحد والستين بعد الهجرة وانا لساتي وانا الشيخ الدكتور عثمان بن محمد الغني يا ولقا يا مسكو وصعوة يا كتا وناني أفر مصعوة يوكشا في الحربي مطمئن لجا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوا خشى al-husayn bin ali الله تعالى عنه in ba manta ba a satin da ya gabata mun yi magana a sharhin da imam sheikh muhammad da yanzu gani yayi a talikinsa ya faɗa mana wata ka'ida A shi'a ayyake la wala illa bi mara ko mana لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر شين معنى مغنى cewa babu soyayya sai tare da bara mana ba zai yi a gurin suwai ba zai yi ka ce kana son iyalan gidan annabi sallallahu ba har sai ka barranta daga abubakar da umar wannan ka'ida ce a addinin shi'a la wala'a illa bi bara to akwai shigohi da suke kawowa don su samu goyon baya akan wannan ƙa'ida ta su za mu wasu daga cikin shigohin da kuma abinda malamai suka faɗa yadda suka warware shigohin game da wannan malami ya kawo a cikin wannan littafi shi kuma ta farko kaga suna cewa Allah ta'ala lan yamdah jami'a sahaba suna cewa ai Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ba dukkan sahabbai bane ya yabe su wai ya yi wasu bangare ne bai yi su ba a gane suna kafa hujja da aya ta karshe da sun sosin fashi aya ta 29 ayin da mun karanta a satin da ya wuce mai bayani fadin Allah Muhammadu Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم to inda suke kafa hujja da shi ke ne karshen aya da Allah ke wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima cewa Allah madaukakin sarki ya yi alkawari ma waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na ƙwarai daga sahabbai ya musu alkawarin wata irin gafara da wani irin lada mai girma ah, <clears throat> wannan aya kuma ka kalla kamar da malai ishara yabo ne ga dukkan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so da in muka yi la'akari da aya ta takwas a cikin tsoron. Allah madaukakin sarki a cikin suratu Ali Imran afwan aya ta takwas a cikin suratu Ali Imran Allah madaukakin sarki ya faɗa mana waɗanda suke mu'amala da Qur'ani mutane ne kala biyu akwai waɗanda duk abin ya zo a cikin alkur'ani sai zama a bayyana ma'anarsa take to sai su yi imani da shi yadda yake a bayyana duk abin da ya zo a cikin qur'ani sai zama ma'anarsa ma'anar ta kuya to suna mayar da ma'anin ne zuwa ga ayoyin da suke bayyanannu sai su su fassara musu ayoyin da ta kuya Wannan wannan shine ita ce ɗabi'ar masu imani amma ɗabi'ar munafukai da waɗanda zukatansu akwai rashin lafiya to su ba haka suke yi su nemi ayoyin da suka koyar ne su fassara musu ayoyi bayyanan ai kaga ba za a samu fita ba kenan Allah ce fa amma allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب تسوى أن تكي سوكا صحبا من الله صلى الله عليه وسلم suka je wannan ƙarshen ayar da Allah ce wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salati minhum suka ce wannan minhum din min dinnan ay ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawari ma waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai min hum suka ce ai mana wani ɓangare ne na cikin sahabbai Allah ke magana so da ai min alarfi na zuwa da ma'anan wani kaso an gane ku wani kaso ba duka ba sai suka ce min hum ɗin nan ma'anan shi kenan ma'ana ba dukkan sahabbai ba a'a mana a cikin sahabbai abin da suke so su nuna maka shine wai a cikin sahabbai akwai wadanda ba su yi imani ba ko kuma akwai wanda sun ce su yi imani amma aikin su ba na kwarai ba ne an fahimta ku so da su damuwan shine su tabbatar da su ka zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan irin wannan tafsiri na wannan aya abubuwa guda biyu ne ke jawo su ko ya zama shaidan ya yi galaba a kwakwalwar mutum a tunanin mutum ko ko mutum ya zama ya saba da ƙarya to ko mai dama sai ya buƙaci ya ƙarya kamar yadda ta faɗa mana inda za a cire ƙarya a addinin shi'a da addinin sufanci to ba abin da zai rage addinin inda ce duk ɗan shi'a da duk sufi kai ya ƙara ƙarya daga yau to ba sun daina addinin ya ƙare so tis'atu a'sharu dinihim al-kadhib 9 over 10 na addinin su ƙarya ne an fahimta ku to me yasa maluma suka ce ƙarya ne dalili ne, a cikin alqur'ani kalmar min yana zuwa da ma'ana ne guda biyu inda a cikin alkur'ani ko ya zo da ma'anan taukidi ma'ana zo da ma'anan ƙarfafa abu an gani ya zo min ɗin shi yasa a inda a noman larabci akwai kalmomi da suke zuwa a larabci ana su kalimat za'ida kalmomi ta ce kawai an ƙara su ne kawai so da magana ta yi daɗi amma ba don suna da wata ma'ana masu zaman kansu ba an fahimta ku amma a ƙur'ani duk kalma da ta zo za'ida tana da ma'ana an fahimta bari ba misali Allah madaukakin sarki ce fa idza ma unzila suratun fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi iman ko har zuwa ƙarshen aya Allah ce idan aka saukar da wata sura inda cewa kai wa idza unzila suratun faminhum man yaqulu ma'anan ta fita dama ta kace fa idza ma unzila to shi ma din nan me aike shi abun tunda koda ba shi ma'anan ta da me za ta tabbata to shi me aike shi maluma suka ce aikin shi a gurin taukidi ne irin kaman kaman a ce ka yi rantsuwa ne ko ka ƙarfafa abu an fahimta ku to min a ƙur'ani yana zuwa da wannan ma'anan sannan min a ƙur'ani yana zuwa da ma'anan bayanul jins bi ma'ana waɗannan kawai da muke magana da su ko su ɗin muke magana ban da wasu wanda ba su ba duka zan ba misali a cikin ƙur'ani misali na na biyun nan wanda min zai zo a mali bayanin jinsi sau da ya bayanin kawai imana wannan ɓangaren da muke magana su kaɗai muke magana ban da wani wanda ba su ba cikin suratul hajji cikin suratul hajji Allah madaukakin sarki ya mana wani umarni wani ya buga wayan Allah ya mana wani umarni a cikin suratul hajji Allah ce fajtanibur rijsa min al-awsani sai ce mi wajtanibu qawla zur yace ku nisanci datti min al-awsani daga gumaka wani tanibu ƙaular zuru kuma ku nisanci zance na zuru yanzu ai ga min ya zo ku yanzu za ka fassara ka ce tun da nini ya zo damin a cikin gumaka akwai gunkin da ba da tiba akwai gunkin da ba da tiba amma kuma Allah ya ce min an fahimta kuma ana fajtani burrisa min jinsil ausan mana wannan min din kawai so bayanin ana maganan jinsiyya din mana duk wani abu da ke da alaƙa da gunki ko nisance shi an gane ku shi sa Allah ya kawo min kafin ya kawo amin al'ausan. so da ai ba za ka ce ga wani gunki da ake shirka ga Allah da shi kuma ba da shi bane ko zai yi amma kuma Allah ya amfani da kalmar min harfin min saka min yana zuwa da wannan ma'ana bayanin jinsi kaza ake magana akai ba yana nufin wani bangare ba in ba ka da in dai wannan mitin ka ce tabi'izi ne to sai zama wani shi ma yana bautan gunki sai ce to ni ma gunki na wannan ba shi a cikin wanda Allah ya fi nisanta me yasa so da Allah ya ce min al-awsani zaka ce yana da dalili ha shi zaka ce bai da dalili bayan kai a can ka kafa dalili da can kaga wannan min jinsiyya to haka kuma min yana zuwa litauki kamar yadda na faɗa a cikin suratu suratul isra Allah madaukakin sarki ce wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara Allah ce wa nunzilu min alqur'an mun saukar da alqur'ani a cikin alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin qur'ani ya zama waraka da kuma rahama ga masu imani Allah ce mun saukar take minal qur'an sai kau kalmar min yanzu yana nuna cewa wani bangare na qur'ani rahama ne wani bangare ba rahama ba a to me ma amfanin min din a gurin litauki ya tabbata maka qur'ani rahama ne ba ko kuntu shine ma'anar min din bayan nufin wani bangare na qur'ani inda ya kace wani sai wuce to ka faɗa mana wani bangare ne rahama wani bangare ba rahama sai ka bambanta mana mu kaga yi minni amma ko minni limada littauki saboda a tabbatar maka fa babu kokonto qur'ani menene rahama ce an fahimta ko inda a larabci na ne da naka a kaidan malaman sai ce min din sai ce za'ida kari to amma za'ida duk inda kaga an an kara ai ba za kara kawai ba dole akwai manufa manufar ita ce a ƙara ƙarfafa maganar an fahimta ku so da wannan wannan ma'anar ce malamai suka fassara wancan min na ƙarshen sosul fati wa'ada Allahu alladhina amanu wa amil salihati minhum ay min jinsi sahaba ba wani wanda ya shiga wannan a wannan maganar duk wani wanda ba sahabi bai shiga ba shine ma'anar min ɗin? ba min ne littabi'i ba an fahimta ku saka wanda zai fassara wancan ayar da ma'anan cewa ai Allah ba yana nufin dukkan sabai ne wani bangare so da Allah ce minhum to ko saboda tsaban ƙarya ko kuma shedan yayi wasa da tunani, shi so da ya sa a makaidan larabci ya sa makaidan tafsirin tafsirin alqur'ani an gane ku to sa'an kuma Allah madaukakin sarki ai a farko tun daga farkon ayan Allah ya yabe su ne gaba ɗaya محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار كذا والذين معه قبال أفكرة أشداء على الكفار حماء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من haka Allah ya siffanta su gaba kaga wannan zai ka tabbatar muka cewa karshen yana middin jinsiyya ce ba ba ba ba ba ku Allah madaukakin sarki ya ya samu dace to wannan shubuha ta farko kenan da masu addinin shi'a suke amfani da shi wajen su samu dama su soki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shubuha na biyu sai ce ai sahabban nan ba mutanen kirki bane in ka ce me dalili sai ce ai ya sun fusa ta annabi sallallahu alaihi wa sallam a ranan sulhu a ranan sulhu hudaybiya me ya faru a hudaybiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fita shi da sahabbai a shekara ta biyar za su tafi umara a garin makka bayan sun fito sun zo wani guri da kira hudaybiya sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam suka yada zango da sahabbai da suka yada zango sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada wasu daga cikin sahabbai su je makka su fada mutanen makka annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa za su shigo makka amma ba za su zo yaki ba za su zo ne su yi umra sun dade shekara biyar sun bar garin makka suna shauƙin ka'aba suna marmarin sake dawowa su hada ido da ka'aba shi yasa ba su dauko kayan fada ba yaƙi ba komai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta da Umar sai na Umar sai ba annabi uzuri yace ni da ma da tabo a cikin su a jikin su sannan kuma ni yanzu ba wani dangi na da ya rage a Makka to za su iya buƙatar su dauki fansa wani abu ya faru mun fito da niyyar umara abu ya juya ya zama yaƙi kuma suka ji a dauki fansa ba wani dangi na da zai shiga amma Uthman dangin shi ne ma suke shugabanci a maka ba za su bari a taba shi ba saura ka tura shi su dama Allah madaukakin sarki ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa shawirhum fil amr ya rinka shawara su sai manzon Allah ya karfi shawaran shi sai aka tada Uthman ya tafi Uthman radiyallahu ta'ala anhu ya tafi ya dinka tattaunawa da su su ba suka ce a tafau annabi da sahabbai ba za su ga maka ba to tattaunawan yi tsayi har yi jinkirin da bai kamata yi wannan jinkirin ba har aka samu wani ya fito daga hanyar maka annabi sallallahu alaihi ya tambaye shi suka tambaye shi kaji motsin Usman kaza kaza A aha Usman yaushe kuma an kashe shi ta Usman ɗin yaushe an gama a ran garga an kashe shi sabon annabi sallallahu alaihi wasallam su ya tashi manzala salatan sai ta hara su sai ce to kowa da ya san abin da ya fito da mu amma yanzu ga yadda abu ta juya an kashe Usman. ko ba za mu koma garin Madina mu bar jinin Uthman yanzu ba a banza ba an gane ku kuma in kutila mazlumun fa qad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura Allah ce duk wanda aka ce mishi dan uwa ya tsaya tsayin daka wajen neman jinin dan uwan shi Allah ce na yi alƙawarin sai na taimake shi sauraka duk wanda ya yadda zamu mu ɗauki fansan jinin Osman ga hannuna ya zo mun baya ya dauɗa hannunsa akan hannuna sabai suka rinka zuwa suna ɗora hannu akan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya faɗa cikin suratul fatih laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubay'unaka tahta ash-shajara Allah ya ce na yadda da sahabban gabara lokacin da suke zo suka rinka maka mubaya a ƙarƙashin wannan bishiyar bayan kowa ya gama mubaya suna zuwa group group so da ba zai dukkan su sa hannunsu lokaci ɗaya ba in wannan ya zo suka yi sai su tafi sai waɗannan ma su zo su tafi waɗannan su zo su tafi da na ƙarshe suka gama mubaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ɗaga hannunsa na hagu sai ce hadihi bi Usman." Uthman yace wannan kuma ita ce hannun Uthman sai manzo Allah ya dora a sama ya na cewa Usman shi ma yayi ne yayi baya shikenan an yadda za a shiga maka a dauki fansan Usman ana shiri ana shirye runduna battalion ana nada commanders kai za ka rike kaza kai za ka kaza ko za ku shiga ta guri kaza ana arrangin yadda za a yi yaƙi sai ga Usman yana dawo ashe wancan labarin da aka ba labarin menene ƙarya ce sai ga Usman yana dawo tare da Suhail bin Amr shi a lokacin suhailu bin amur bai musulunta ba Shi shine quraishawa suka hada shi ya zo tare da Usman. Ya zo da wasu sharuɗa su yi wani yarjejiya su yi wata MOU tsakaninsu da Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya yadda tukun maganan umara ta taso Mazalla Allah sallallahu tun da ya ga Usman da Suhail sai mazalla ce sahula amurakun Ya ce ku zai zo da sauki tunda Suhail aka aiki so da Suhail tasgiri ne na sahal sahal kuma shine sauki suhal shine tasgiri na sahal suhal yana zuwa aka zauna aka ce to za mu rubuta yarjejeniya wani zama sakatare mai rubutu sai na ali radiyallahu ta'ala anhu adha shine sakatare zai rubuta menene yarjejeniyan ce magana na farko sai na ali da yasa sai rubuta bismillahir rahmanir rahim sai suhail bin amr yace a ai da mun yadda akwai wani Allahu Rahmanir Rahim da mun zo yadda dai ne da kai ba sai da rubuta bismika Allahumma in ka yadda sai na lece ba wanda isa mun zalla ce a share ka rubuta bismika Allahumma sai share sai rubuta bismika Allahumma aka ce to wannan yarjejeniya ce tsakanin Muhammadur Rasulullah wa zu'ama'i Quraysh wannan ya jenya tsakanin muhammad manzon Allah da kuma jagororin ƙureshawa su halitta da mun yadda rasulullahi ne ai ba za mu yi rigima da shi ba ka sa tsakanin muhammadu dan abdullahi da shugabannin ƙureshawa in ba ka ba za a yajejeniyan ba sai na lece shi kuma hannun shi ba zai share rasulullahi ba sai da duk abin da zai tafasa ya kone manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa hannun shi da kanshi ya share rasulullahi yake kyale su rubuta abin da suke so suka ce to abu na farko ba mu yadda ku shiga ku yi umara a wannan shekaran ba sai dai ku koma shekara mai zuwa ku dawo mazalla ce rubuta mun yadda abu na biyu duk wanda ya musulunta daga cikinmu ya zo gurin ka da mana da shi kar ka karfe shi mazalla ce rubuta mun yadda abu na uku in daga cikinku wani ya ridda ya dawo cikinmu za ku bar shi mazalla ce rubuta mun yadda abu na hudu shine za mu yi ne ba za a yi yaƙi ba tsakaninmu da ku nan da shekara goma manzo Allah ke rubuta mun yi sahabbai ransu ya kai nan ai ko kai da kake zauna nan kaji ba daɗi suka tika sai na umar har yanzu ya ce wa ya ya rasulullah na shin ba Allah bane ya aiko ka ba mu bane akan gaskiya to me yasa mu yadda da ƙasƙanci? manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana da hikima da yasa ya haka yaje wajen sai na Abubakar ya maimaita ma sai na Abubakar irin abin da ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Abubakar sai maimaita dan shi irin abin da manzo Allah ya faɗa mishi sallallahu alaihi wasallam bayan an gaba an yadda Suhail ya tafi sai ne sallallahu alaihi wasallam shike kowa yanka abun hadayen shi yayi aski kowa yana da ladan shi na umara duk da mu je mun yi ba kowa yanka abun hadayen shi yayi aski sahabbai sai kowa ya kasa a gwiwa suka suka samu nauyin so da su hankalin su su suna ganin duk abin da zai faruwa equal to the task kawai a je a yi kawai to wannan umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su na kowa ya yi aski ya yanka abun halin shi sai suka yi jinkirin aikatawa to wannan abun ya fusata annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga tantin shi tare da ummu salama aka zo yake ma ummu salama halaka ya kusa ya sauka wa mutanenki ta ce me ya faru yace na ba su umarni su yi aski su yanka abin hadaya amma babu wanda ya bi wannan umarni kuma suna ta ce a yanzu suna cikin wani irin yanayi abin da zai faru kai je ka fara yin askin ka yanka abin hadaya kaga me zai faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai karfi shawaranta wa shawirhum yana zuwa yace mu wanzami zai fara mishi aski manzami na fara mishi aski mai ruwayan hadisi yace sahabbai kamar za su tura juna kowa yana seni seni sai kowa ya askin aka yanka abun hadayan kuma aka tafi to wannan bace ran da manzon Allah sallallahu alaihi a wannan lokacin to shine shi aski yace to ai da mutanen kirki ne wai ba za su bata ma annabi rai an fahimci magana yanzu ai kaga da na wuce ne ba za a fahimci magana ba ku mhm. to wannan din to sai maluma suke cewa mun ji mun yadda to amma a cikin waɗanda suke gurin da suka bata ma annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sai na ali ko ba shi kafin ma yi wannan ai abu biyu ya ce ba zai yi ba so in dai wannan ne laifin su da yasa suka zama mutanen banza ba mu ce sai na ali ya fi mu ya fi iyayenmu ya fi iyayenmu ba ma haɗi ba haɗi amma for the sake of argument in dai wannan ne ya sa a sauran sahabbai suka zama mutanen banza to shi sai na ali a gurin laifi nawa kenan yayi ya ki share bismillahir rahmanir rahim ya ki share rasulullah kuma ya ki yin aski so kuma sauran sahabbai sun yi nawa daya to in dai laifi ne wannan zai sa su zo mutanen banza a bakin su to mu ba za mu faɗi ɗayan ba ko haka bane an fahimta ku to ne a ce amsan da ahlus sunnati wal jama'a suke yi musu to wannan shine hansu na biyu da suke abin nan sai sai ai da sun bata ma annabi sallallahu alaihi wasallam rai saboda haka mutanen manzani. ne to amma kuma bayan wannan bata ne fa Allah ya saukar da qad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka sai Allah so da nuna maka ya yarda da sun ne daga cikin Allah ce ku alima ma fi qulubihim Allah ce kuma Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu karka ce a ah, to ai sun koye wani abu ne a sai Allah ce na sani amma da da aima da zuciyar nasu ne amfani da shi na yarda da su kuma da san sura ne a karki Allah ce wallazina ba'u ashidau alku har karki ce wa'ada Allahu allazina amanu wa amilu salati minhum maghfiratan wa ajran azim an fahimci wannan wannan shine shubuha na biyu shubuha ta uku da suke magana akai shine suke cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsine ma duk wanda ya ƙidin usamatu bin zaid yaki abin da ya faru gab da rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi ya shirya runduna karkashin usamatu bin zaid usamatu bin zaid hibbi rasulillah ibn hibbi rasulillah lokacin yana shekara 17 aka sake zama commander general commander ba battalion commander kadai ba ba platoon commander ba battalion zai tafi da su wajen yaki dan shekara 17 kai kiran salu kai ba manzo ya gama shirya wannan rundunan kafin a tafi yakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai rasu sai na Abubakar ya zama khalifa ban sai na Abubakar ya zama khalifa an tafi yakin kuma Usama still shi yayi jagoran yakin an gane ko so da manzo sallallahu alaihi wasallam ya riga ya yi ya rada shi yanzu da Abubakar ya zama khalifa yana abin mu'minin kuma sai sake zuwa yaƙi karkashin jagorancin wani ha hankali ma ba zai dauka to zai bar ma waye shugabanci yanzu ya zama yanzu za a fara gyara abubuwa a ga za a yi ko ba haka bane sai suka ce ai tun ai rashin zuwan Abubakar wai kuma ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine ma duk wanda bai fita tare da Usama ba to wannan magana da suke suka jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ijma'in malamai kakaf ƙarya ne don magana ma ba ta da isnadi ba za ka taba jin daga wani zuwa wani zuwa wani har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake na biyu tun farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada rundunan Usama babu Abubakar a ciki ba Abubakar ma a cikin sojojin da manzon Allah ya naɗa, sallallahu alaihi wasallam amma akwai Umar yana ciki da sai na bukari ya zama khalifa sai ya cire umar daga rundunan sau da zai zauna tare da shi a tsara yadda shugaban za a shugabanci jama'a yanzu ya hukunci a matsayin shi na na shugaba na shugaba to ne na daga cikin abin da suke amfani da shi sai suka kirkiri wancan maganan na cewa annabi ya tsire mu wanda bai tafi yaƙi tare da usama ba kuma sai suka ɗauki manyan sahun maza suka sa su a rundunan kuma sai suka tsire musu sai suka tsine musu an gane wannan shubahansu na uku ke shubahansu na hudu akwai wanda da ake kira hujir bin adi wani na gaskin abinda suke zagin mu'awiyar bin abi sufiyan da shi hujir bin adi malamai jamhurin malamai sun da bakan cewa ba sahabi ba ne tabi'i haka imam bukhari ne sai bukhari ya fada haka abu hatim arrazi haka ibn shibban ibn sa'ad khalifata bin qawwas dukkan manyan malaman hadisi sun tabbatar cewa ba sahabi bane amma su shi a sun kai shi matsayin sahabi saboda suna da wata manufa to me ya faru hujr bin adi ya kasance lokacin da aka yi rigima tsakanin muawiya bin abi sufyan da sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhuma wa abdahuma shi hujjar bin ali yana karkashin mabiya sayyidina ali an gane ku kuma an yakin siffin da shi yakin siffin shine rikicin wanda ya faru tsakanin rundunar sayyidina aisha da ali bin abi talib an yi wannan kafin aka yi na muawiya da ali bin abi talib daga shi aka yakin sifin duka yana karkashin mabiya sai na ali bayan a satin da ya wuce oke a karatunmu na asuba ne ku ne bayanin yadda aka yi alhassan bin ali ya sauke ba mu'awiyar ku bayan an gama wannan yakin sai na ali ya rasu alhassan bin ali an masa mu baya shi ya sauka so da musulmai su zauna lafiya ya ce ya sauka ya mika shugabancin mu'awiyar bin abi sufiyan kuma wannan yayi ne kamar yadda muka sani yayi ne da ya ƙara tabbatar da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi a hannu yace wannan ɗanawa shugaba ne kuma Allah zai amfani da shi ya sulhunta tsakanin mumunai guda biyu wannan dalilin wannan dalilin ma sa mutanen Kufa suka kace shi suka kashe shi to bayan ah, Al-Hasan bin Ali ya sauka ya miƙa ma mu'awiya saboda musulmai su tafi kansu a haɗe sai mu'awiya bin abi sufyan sai ya naɗa ziyad bin abi sufyan ya zama shine gwamna a kufa ha kuma dama shi ziyad bin abi sufyan ya daɗe yana gwamna a kufan tun lokacin sai na ali shine gwamna lokacin rigiman nan yana cikin waɗanda suka ja ba suka ce su ba ruwansu wannan fitina ce ba za su shiga ba to bayan da fitinan ta nafa sai muawiya ya sake mai da shi gwamna a kufa an gane to bayan ya mai da shi gauna a kufa ziyariyar sai sake ƙara ma ziyar da basra sai zama yana gwamna a kufa da basra duka shi kadai duka ziyar mini abi sufiyan yana gauna a kufa to wata ranar ziyad bin abi sufyan yawo yana yana kutuban juma'a sai hujr bin adi yana cikin masallaci ko sai fara ma liman tsawa liman hudu ban nan yayi tsayi amma na sallah kawai as-sala as-sala shine shugaba gwamna yana rike da jiha biyu kuma limamin juma'a yana kutuban juma'a yana masallaci ya dinga masa ihu asfala asfala ziyad bin abi sufyan bai kula shi ya cigaba da kutuban kasa haka magabata suke in ka mun hauka ba sa kula ko ya cigaba da sa bayan ya cigaba da sa sai kwaso duwatsu shi hujr bin ali sai kwaso duwatsu da shi da wasu mabiyansa suka rinka halbin liman yana kan mimbari yana kutubar juma'a su kuma suna halbe shi suna ta halbi suna ta halbi shi kuma ya ci da kutuba bayan an gama sallah sai ziyar bin abin sufyan sai ya aika ma muawiya hujjir bin adi ga abin da yake yi kuma yana da mabiya kuma ya san cewa shi muawiya bin abin sufyan an san me ya faru ko a baya kuma an san shi Bushr Adi ko lokacin da abin ya faru yana bayan sai na Ali ne ba shi a bayan wa Muawiya bin Abi Sufyan so da haka in aka bar shi ya ci gaba da wannan to za ka sake fasa kan musulmai kuma yin za a tuna mutane wannan rigiman da aka fara ana ana murnan yayi ya lafa sai aka Muawiya bin Abi Sufyan cewa ga abinda da bin Adi yake kawai ana aika mu'awiyya bin abi sufyan mu'awiyya ne sai aiko da takarda yace in bai dena ba a kashe shi so da kashe hutan fitina so da aka bar shi a raye zai rura fitinan da ta mutu shi ganin ziyad bin abi sufyan shi kuma ana aiko masa umarni daga presidential villa ko sai aika shi inda land of no return to wannan abun ya tada kayan baya shi tsarin mu'arab yana fitan yayi ne saboda ya kashe wutan mai fitina kuma wannan dama shine tsarin musulunci shine hukuncin Allah duk wanda yake so ya fasa kan musulmai yake so ya fasa musulmai suna zaune suna tafiya karkashin jagoranci daya bisa karantar Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fasa su to hukuncin shi a musulunci shine a kawar da shi suna yake kansu ashabu ahlul bagi. su da ahlul baghi wanda za su yi fito na fito da shugaba ila ma su dauki makami su yi kokarin yaƙan shugaba da mabiya bayan shugaba to yaƙan su ake yi amma ana yaƙan su ne ba wai sun yi rida ba da a toshe kofar mai fitina shi yasa duk wanda aka ji masa rauni wajen yaƙan nasu ya zama bai da amfani ba zai iya yin wani hoto ba a ƙara fashi ana barin shi duk wanda aka kashe shi ba a kama matan shi da yaran shi a matsayin bayi ba a daukan dukiyan shi a matsayin ganima so da ai ba ba arne bane ba dai ba kuma an kashe su za musu sallah a musu komai irin na musulmai amma dai an huta da fitinan da mekon abinda malaman usul suke cewa al-masalihu al-amma tuqaddamu ala al-masalih al-khassa maslahan gama garin mutane ana gabatar da shi akan maslahan mai mutun da an fahimta ku yawo to wannan kashe hujjar bin adidin to shi ma ma'awiyar bin adidin sai laifi a wajen yan shi'a sai shi cewa waya da farko ba sahabi ba ne sai suka kai shi matsayin sahabi kuma sai suka ce ma'awiyar na bisufen ya kashe sahabi yasa na faɗa tun farko in za a cire ƙarya a addinin shi'a to addinin ya ƙari za a nemi addinin arasa inda aka ce duk ɗan shi'a kar ƙara ƙarya daga yau to ba abinda kuma zai kare shi yasa da magana yi zafi kamar da ibnu kasir ya kawo a cikin albidaya wa nihaya na Aisha Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare ta sai ta sa a kira Muawiya bin Abi Sufyan a kira shi ya tashi takanas ya tafi har gurin na Aisha sai ta tambaye shi limadha qatalta hujra bin Adi me yasa ka kashe hujra bin Adi ta tambaye shi qala muawiya bar ku ji amsar da muawiya ba ta yace da'ini wa hujran hatta naltaqi inda Allah yace da ni da hujr bin ali ki kyale mu ko sai mu hadu a gaban Allah ko amsan da ya bari ke yace hujr bin ali da na sa kake shin nan to kyale sai mu hadu a gaban Allah ko ki bar magana mu hadu a gaban Allah sai a tattauna a can sai kowa ya faɗi dalilin shi so da Allah zai hisabi ko Allah zai hisabi sai kowa faɗi dalili yace da'ini wa hujran hatta naltaqi inda Allah sai Dr. Usman Khamis mai wannan littafin sai shi ma yace wa nahnu naqulu da'uhu wa hujran hatta yaltaqiya inda Allah kuma ku bar shi da hujjar har su haɗu a gaban Allah na ruwanka shi dukkan mu'awiyar sahabi ne sahabi kuma ɗan aljanna ba wani mai kokonto akan wannan hadithin gantacce cikin sai bukari hadisin ummu haram baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take tana zaune manzon Allah na gidanta yana zuwa gidanta a garin Madina ya zauna ya huta har ya kwanta ya bacci wata rana ce suna zaune sai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata daga cikin al'ummata waɗanda za su fara tsallaka teku su kai musulunci tsallaken teku gaba ɗayan su Allah ya gafarta mu zai sa su aljanna ummu haram ta ce ya rasulullah kai ka roƙan mun Allah ya sa ina cikin su ce kina cikin su sai Mazalla ya ce mata waɗanda za su kai musulunci qastan time su ma gaba dai Allah ya yafe musu yan aljanna ne ce ka roƙi mun Allah in ya zama ya sa ni daga cikin su manzo ce ba ki cikin su kuma a wannan sai da Muawiya bin Abi Sufyan shine komandan yakin da aka tsallake teku lokacin Usman bin Affan ummu haram tana cikin su ta tafi so dan za a je yaki ana tafiya da mata so da aikin likitanci na mara waɗanda aka sassara da dafa ma mayaka abinci da kaza tana cikin su kafin lokacin yakin tsayin ta fada akan doki ta karya wuya ta rasu aga mu'jizar manzon Allah ku sallallahu alaihi wasallam dan shi kuma Yazid bin Muawiya shine komanda na buɗe tsayin da yaki to ya za ka yi ya za ke sa a yi suna ba sa ce komai akan yazid bin mu'awiyar ba sa la'antan shi ko ba sa yaban shi to da tabbas yana shugaba aka kashe hussein bin ali ko kuma ga wancan bushara da manzan Allah sallallahu ya yi akan shi su ma shi ma akan shi halu suna sace da ohu wa Hussainan hatta yaltaqiya inda Allah su ma bar shi da shi da husain har su haɗu a gaban Allah sai Allah ya musu hukunci to wannan qadiyyar ya daga cikin shubuha da shi'a suke amfani da suke zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na biyar da suke amfani da shi suna cewa anna ababakrin zalama fatima fi miratiha suna cewa sai na abubakar ya zalunci na na fatima ya hana ta gadon babanta aka suke cewa bayan bayan rasuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an samu tattaunawa sosai game da abin da ya shafi gado abin da annabi sallallahu alaihi ya bari سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يفدى من أنا فاطمة لعد حديث يضوى سيد سيد بخاري ومسلم يجي شوى أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة لأبي بكر الصديق تطلب منه إرثها من النبي في فدك وسهم النبي من خيبر وغيرها شوى باير صلى الله عليه وسلم أنا فاطمة تابو سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه yace ta san lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ke da rai yana da gurare a Khaybar da wasu gurare da aka samu na ganiman yaki sura ka araba a bata gadanta sura ita kadai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya ya bari فقال أبو بكر سيأبو بكر يتي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي دا na. Na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa inna la nurasu ma tarafnahu sadaqa ce manzon Allah sallallahu ya ce mu annabawa ba a gadan mu duk abinda muka mutu muka bari sadaka ne inji Abubakar radiyallahu ta'ala an. anhu ya ce inna ma'shar al-anbiya la nurasu shi dukkan mutaran annabawa gaba haɗayenmu ba a gadon duk abinda muka mutu muka bari menene sadaka an fahimta ku to wannan shine abin da abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa ma nana fatima radiyallahu ta'ala anha wa arda ana fatima da farko ta yi fushi ta yi fushi sosai daga baya mijinta ya tausata har abu ya wuce to wannan abin da ya faru shi'a suna amfani shi zagi sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu an gane suna amfani shi zagi a sai na abubakar to me yasa suke zage shi suna kafa hujja da wasu ayoyi a cikin alkur'ani wanda ayoyin ma ba ko ba maka tafsiri ba ka san ba sa goyon bayan abin da suke faɗa da farko ayan cikin sautin maryam aya ta shida zuwa ta bakwai lokacin da annabi zakariya ke neman aihuwa daga cikin addu'an da ya sai ce yaritu ni wa yaritu min ali yaqub ja'alhu rabbi radiya yace ya Allah ka banɗa, wanda zai gaje ni kuma ya gada daga iyalan yaqub an fahimta ku kuma ka sanya ya zama abin yarda a gare ni sai suka ce to ai ga annabi zakariya ya ce Allah ya bashi ɗa dan ya gaje shi ha ta ma cewa ya ritu ni wa ya ritu min ali yaqub ai na je ga gadan iyalan gidan yaqub ya ya gada ha me hada shi da su yana cewa menene zai gada kenan annabta shi yasa Allah ce wa atainahu hukma tun yana jariri Allah ya muka bashi annabta gadan da zai yi kenan kuma ya gada ko bai gada ba ya gada a gane ku suna sake kafa hujja da ayan cikin sotun nan da Allah ce wa warisa Sulaimana wa warisa Sulaimanu dawu ko shi Sulaiman shine fa'il dawu shine maf'ulun bi wa warisa Sulaimanu Dawud وقال يا أيها النمل علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين فكذوب آية سيسكرة سيسكنت مكة تيدي فرق آية بس قارسة مكة بقى. Allah ce wa warisa Sulaimanu Dawuda Sulaimanu ya gaji annabi da'u, me ya gada ai ya sai ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ullimna mantiqa tsairi an sanar da mu san fahimtar maganan tsuntsaye abin da ya gadan kenan ba wa utina min kulli shay kuma an ba mu dukkan komai sai ce me inna hadha lahu al-fadl mubin lalle wannan gadan falala ne ne. kama sai ba za su karanta ma karshen ayan ba sai tsaya daidai nan ai ga Allah ya ce wa warisa sulaimanu to karasa mana sai maganar ta fito ai aya ɗaya ne da ma aya biyu ne sai ka ce to kila ɗayan aya yana magana ne akan wata matsala ta daban a aya ɗaya ce an fahimta ko suke kafa hujja da waɗannan da wasu shubuhohi waɗanda waɗanda ba wannan saboda lokaci insha Allah ta'ala za mu dasa aya nan Allah madaukakin sarki hada mu zama na gaba za mu sace za mu ci gaba da karanta shubuhohin wannan matsalan gaskiya ba za mu bar shi ba za mu ta yi har sai mun ji mun gamsu insha Allah ta'ala an mun gama karantawa sana za mu ɗauko su daga cikin littafan shi'a ɗin mu ji abubuwan da kuma yake suke yake ƙaryata suke ƙaryata kansu da kansu so da magana na faɗa na cewa an cire ƙarya addini shi addinin za ta muso da mu ƙara gani a zahiri daga littafan su insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya sa mu dace a wannan muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kai kuskure da muka yi Allah ya yafe mana